murya Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wata soshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kasar kuma sun gana za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. ga watan Agusta na shekarar 2024 shirin yau da gobe na kasar Kamaru. Kuma kamar yadda aka saba wakiliyarmu a can Maimunatu Sadu za ta gabatar mana da shirin inda a yau shirin zai tattauna da matasa magidanta maza da mata kan batun taimakekeniya tsakanin ma'aurata. Daga bisani mawaki da aka gayyato a cikin shirin zai dan taya mu shakatawa. Kafin daga bisani maimunan ta mu zuwa madafa wato kicin domin jin girkinmu na yau. don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. haka yake masu sauraro ba tare da ɓata lokaci bari in ja gefe in barku da wakiliyar tamu a kamaru maimunatu sadu inda ta fara da tattauna maudu'in shirin na yau wato taimakekeniya tsakanin ma'aurata tare da bakin da ta gayyato maimunatu gare ki. Ku biyo mu sau da kafa masu sauraron mu ku ji yadda wannan hirar rotamu za ta kasance tare da manyan bakin mu. Ina tare da Alhaji Adamu Dalhatu babban dan kasuwa sai kuma Malam Ismaila matashi ne kuma babban dan siyasa wanda yake taka rawar gani a jam'iyyar RDPC jam'iyya mai ci kenan na shugaban kasar Kamaru. Sai kuma Malama Amina malama ce wacce take horar da matasa matasa mata da kuma manyan mata a makaranta na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu manyan bakin mu alhaji adamu alhatu wannan aure da ake yi na haɗin gwiwa tsakanin ma'aurata wanda a hali yanzu ya zama ruwan dare gama gari to ta yaya wannan lamarin ya kasance a hakan bayan a baya muna gani yadda ainihin iyayenmu maza ke ɗawainiya da iyayenmu mata wanda kuma addinin musulunci ya yi magana a rajalu na alal nisa wanda ike nuna cewa maza su suke daukan ɗawainiyar mata cinsu su tufatarwa da sauransu yayin da aka je ma ɗaurin aure akwai abubuwa waɗanda ake tambaya idan ya daidaita hakan nan to ya tabbata cewa namiji na da ƙarfin riƙe matarsa to amma yau kuma sai muka wayi gari cewa a tsakanin ma'aurata yau an bidiro da wani yanayi na wato haɗin gwiwa a zamantakewar aure. الامر أجا اجي هنا كنت سياسه بقوي yau kun ga haɗin gwiwa da ake yi na wa'yansu matan da suka san wato muhimmancin aure ne da suka suka cewa wata cewa wa'yansu mazan ɗin na kokari iya gurgudunsu duk da haka baya kaiwa su wato su cika wa burin su wa'yansu abubuwan suka ɗauko rayuwarsu to ina gani a gani na waina daga cikin wannan wato abubuwan da ya saka mata da suke su zama aure wallahi saboda suna so su zama aure ne so ga cewa in dai namiji duk kokari su baya iya wato samun shi baya iya rufa duka wani bukatunsu to su ma suna iya sa hannu a ciki a kawo taimakekeniya domin a samu ingantaccen zamantakewa don wa'yansu matan za su ga cewa so wasu burin duniya suna ganin cewa idan wannan namiji ya kasa wata ce za su samu wani a waje irin su ne za ta gama ta bar aure ta je tana nan tana haura gangara tana raba dare a waje tana facebook tana sauran abubuwa da yaka to ana neman mazaje a wannan facebook kuma lokacin da ke kwashe a wannan nayin wannan sungurin din inda a gidan miji take tana ibada da ya fi mata samun lada da kuma wani samun ci gaba a rayuwar da ake ciki to ni dai na ganin wannan abu ne da ba zan ce za a iya kushe shi haka ba tun da yake al'amarin wato rayuwa ya yi ya yi katutu ne yanzu matan da suke son zama aure ni na ji daga wa'yansu gudanarwa wato wasu aminai haka cewa akwai matan da don suna son zama aure har su suke neman kuɗin sadaki su bayar da miji ya kasance su zama da ƙarƙashin namiji suke a lokacin da namiji abin da ya samu ya kawo za a tallafa a ce za a inganta rayuwa da shi duk da cewa akwai wasu mata waɗanda suke korafi game da hakan nan akan cewa wato ya zama musu tilashin wuya makoko ne da aka bar musu wato ragamar eh, rike gida ta wannan bangaren din me zaka iya faɗa game da hakan din e eh, a takaice dai a ce an bar wa su mata ragamar gida kan wanda namiji bai dauke nauyin shi akan namiji ba siya kan wannan mu mu dafa baya a irin wa'annan din ba tsarar namiji je kokarin duk dai abin da zai komi kankanta shi ya kasance ya kasance ce ya kasance dai wato ya kawo nashi tallafi dai a cikin abin da yake ragaba wato wannan nauyin shi ne inda ita ta yi wannan ɗima kamar taimakawa ne amma kuma a duk dai abin da shari'a ya nuna gangasiya ba nuna cewa mace ta dauki ragaban gida ba ko akan wani abin nan ana iya daidai yarjejeniya tsakani a ce a taimaka ne wani kila ko miji ya shiga cikin wani hali ne a wanda ya saba yi ne to yakan zo ya kasance wani kila ya shiga wani hali ne na jarrabawa to a wannan din ina ganin cewa matan da ta san ta yi amfani da shi a wani lokacin da ta san dama a rinka samu mace mai hankali ba butulu ba don mata butulu sun yi yawa a waje yanzu sai ka ga cewa wata tana ganin cewa a lokacin da miji yake akwai to ana nan da shi shine masha Allah in ya zo kasance Allah ya shiga cikin wata jarabawa a lokacin da za ta ga za ta tona masa asiri za ta bayyana abun da ba sani ba ba dama ba san ma ba ita ce ba mai yin abubuwan din ba ma a lokacin ma za ta zo ta bayyana cewa a komai yanzu ai ba ita ba shi ba yake daukar nauyin gidan shi ba ita ce take kaza ita ce kaza amma a wannan fanni kan gaskiya mai wani ba mu dafa bayan cewa namiji ce ya cire hannu ɗari bisa ɗari kan ya ya bar wa mace laukan nauyin sha'anin gida ba bai daidai ba wannan duk yadda za a yi komin lalacin abin da zai ko faskare ne komin lalacin abin da mutum zai je kokari da ya samu ya kawo ya sai ya ɗauki gidan shi shi ne mafi alheri ba su cikin rayuwan da wato a cikin rayuwan auratayyar da ake tafiyarwa yanzu. A to Malam Adamu Dalhatu na ji ka yi maganar cewa akwai mata butulu waɗanda suka yawaita yanzu a wato a rayuwar yau da kullum a sakamakon watakila rashin ba da haɗin kai game da ainihi yanayi da na batun magana zancen haɗin gwiwa na zamantakewar aure shin rashin ba da haɗin kan ne ya sa suka zama butulu ko dai a'a wato su ma suna ƙoƙarin wato kwato su ne game da ainihi dole ne namiji ya kasance mai tallafa musu mai jin kansu wasu kuma suna ƙin yin haka saboda tun farko a yanayi da dai muka tattauna da wasu matan wasu mazajen din yayin da suke da shi a maimako su tsara rayuwarsu ta yadda wato gobe ko da akwai matsala za a iya a san yanayin da za a tafiyar da wannan abin nan to wannan lokacin din namiji bai ba wa mace haɗin kai wajen wato kyautata tunani da yanayin tsarin da wato za a tafi a gida lokacin sai abin da ya ga dama ya ce kuɗi daga aljihun shi yake fitowa sai ya ga dama zai abu kaza zai abu kaza a'a bayan kuma wasu lokutan ba ku ga cewa rashin zama da tattaunawa da mata yake kai ga gobe ko da namiji ya shiga wani yanayi wannan matar kuma ba za ta iya tausaya masa ba saboda yanayin tsari da bai yi a baya ban da matar ta so watakila ya yi wannan tsarin kuma shi kuma bai bi wannan tsarin ba ah, shi yasa a yau wasu lokutan ake a mata butulu a halin yanzu da namiji ya shiga wani yanayi bayan su suna ganin cewa akwai shawarwari da suka bayar

nan zir da jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu sake koma ga maimunatin inda za ta dora daga inda ta tsaya. eh da gaskiya hajji maimuna wato ba wai a ce ko rikici daukan shawara ba ta iya ba da shawara ba dauki shawaran kuma a ga cewa a ko ba yi amfani da shi ba ne ya kasance cewa ne inda na kawo miki maganan mata butulu a yau za ki ga mata da yawa wa'yansu suna nan sun gwammace yanzu nan abin da sana kira su mutu ne sun gwammace wato aure ya kare a halin halin mijin ya shiga wata kila jarabawa ba su san kuma ni iko ne wani hali da kuma Allah ya ce gwadawa bawansa da shi ba ana aiko ba samun da ake ni shi ba wani jarabawa ne ba ha jami'a muna kar ta dauka cewa wajen cire lokacin da akwai ta bada shawara akan wani abin din ba yi ba a duk gida da kika ga akwai ana samu mace sarauniya na cikin wannan gidan ne ba za ki ga cewa san ke miki kaso 65 zuwa 85 ga cikin abubuwan da ake aiwatarwa a gida in ana kwai samu san ce miki yawanci ra'ayin matan din wani dangin shi ma ba zai ji musu hakan nan ba makaman da zai ci zai ji shawarar matan shi duk wani abin da zai fa ita take gani kamar ba dauki na ta ba dauki shawarar ta ba dauki ra'ayin ta bane bayan shi kuma duk wani abin da yake kokari iya kokarin da yake fa ya ga cewa wai yaya kyautatawa matan shi ne fa ana zaman tare akwai wannan fannin da ya kamata fa bincika sosai a jiwa fa jami'u ni akan maganin butulun da laifin za ki ga cewa mata kaso da yawa kamar da na faɗa miki a muna ba su a ɗaukar muhimmancin cewa yau allah na iya jarabar jarabtar bawon shi da samu da rashi tun da yake a jisai na nan da yawan da suka magana irin wa'annan fannin rayuwar ne ai allah na baka annabawa nawa in kuka ɗauki tarihin annabi shu'aibu kai shi ba Allah ya jarabce shi dama da akwai daga ba Allah ya jarabce shi da babu da ya imani shi bai gushe ba ai da ya daure ya jure akan wannan halin ne da Allah ya masa daga baya Allah ba musanya masa da abin da ya fi alheri ba ba kara masa arzikin ya bai zo kara masa kace shi cikin wannan to irin wa'annan ne mata ba su daukan hakuri akan wa'ansu abubuwa in dai an shiga wani hali a'a to wani lokaci ma kana nan da mace ma wai don kai ka shiga halin babu yanzu nan matan aure ka ji tana hira da wani namiji a waya karewanta ma ka ji har tana fita ma da wani domin wata kilo wani na bata rudani kuma yake mata an tafita zai aure ta an tafitan kuma auren ta zai ba ya lalata mata aure ya lalata mata aure ita kuma tana nan yanzu tana ganin ta wata gida ma ana jin daɗi ta fanda kuma sai tana cikin gidan mijinta yana kawo mata wani shawarwari yana faɗa mata abubuwa ki bari ma idan mijinki ya kasa ni zan iya kula da shi zan miki kaza ni miki kaza duk wani na daga abubuwa ne da hajjia mai yau mata rashin haƙuri shi ne ke sa maza su jaji kafin su wani butulu ba wai magana wani daukan shawarar su bane ba na mata so ba ai a lokacin da ake samu za ta ga cewa yawancin abubuwa fa ra'ayinta ne fa wannan da ya kamata mu duba har muna malama amina a matsayinki na malama wacce take fadakar da mata kuma take wato gabatar da wa'azuzzuka a sai muka ga kamar an samu sabani game da ainihi faɗin wato Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama wanda ake maganar cewa namiji ne yake daukan ɗawainiyar gida da sauransu wanda muke gani kamar cewa a ta wannan fannin ba a kawo batun maganar zancen zamani ciki ba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hakikanin gaskiya mun sani ana cikin wata rayuwa a yanzu. Ana cikin wani hali yanayi na talauci na rashi na tsadar rayuwa. idan mace ta taimaka mijinta wannan ta kyautata ne amma hakikanin gaskiya addinin musulunci namiji ya daura nauyi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya girmama namiji sannan Allah yake cewa an rijalu qawwamuna 'alan nisa maza su ne tsayayyu akan mata bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfa'u idan muka ɗauki wannan gaba don allah ya ce wa bima anfaqu na abin da suke ci da waɗannan matan namiji yana zama namiji ne a cikin gida a lokacin da yake ci da iyalansa yake tafatar da su idan ba su da lafiya ya kai su likita kenan haƙƙin nan ba zai sauka kan shi saboda akwai tsadar rayuwa ba haƙƙin nan ba zai sauka kan shi ba saboda albashi baya yawa ko kuma ba a ba da shi akan lokaci haƙƙi allah ya ɗaura namiji ne inda mace za ta zauna yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce askinuhunna min haisu sakantum min wujurikum ku zaunar da matanku a inda kuke zama daidai ikonku gwargwadon ikonku sannan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yake cewa li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati kowa ya ciyar da gwargwadon abin da Allah maɗaukaki ya bashi wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma Allah ubangiji bai bashi arzikin ba falyunfiq mimma atahu Allah to ya ciyar da daidai gwargwado abinda Allah ya bashi anan nake cewa kenan yanzu abinda ake so a gurin mace miji duk abin da ya kawo komin kankantarsa ki godiya ki gode wa Allah da yasa mijinki yana da zuciyar da zai dauko ya kawo miki akwai mazan da sun sauke duk wannan nauyin a kansu suna ganin cewa daidai ne dole ne mace ta taimaki namiji kamar yadda na faɗa a bayani na na baya mace za ta iya taimakon namiji saboda 'ya'yanta ne in ta taimaka amma ba wajibi ba ne a kanta kuma wannan nauyin bai sauka a kansu ba dole ne za su ci da ita kamar yadda Allah ya ce a ci da ita a bata gurin zama saboda su ne me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'asharar shabab ya ku taron samari man istata minkum alba'a falyatazawwaj duk wanda yake da iko a cikin ku yayi aure wanda kuma bai da iko manzo Allah ya faɗi abin da zai yi akan wannan hadisin nake cewa kenan sai mutum yana da iko ne yake iya yin aure in baka da dalilin da zaka rike mata ka ci da ita ka tufatar da ita ka bata gurin zama aure bai hau kanka dole ba aure yana hawa kan mutum ne lokacin da zai iya sauke waɗannan nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura masa abin mamaki an ci a yau wallahi saboda rashin adalcin da maza ke yi wa mata na rashin ci da su namiji zai bar wa mace nauyin 'ya'ya uku hudu biyar a kanta a kanta ita kadai sai kiga idan babu tsoron Allah an shiga wata hanyar da bata dace ba a so soma sai da su kwaya sai da su abubuwan da yake ka kuɗi nan take ko kuma ma idan mace bata da tsoron Allah kiga ta je tana sai da kanta tana ba da kanta wasu mazajen saboda ta samu kuɗin da za ta rufa kanta asiri ba wa ina ba mata karfin gwiwa ba ne akan su je su yi wannan a'a maza su yi kokari su sauke nauyin da yake kansu saboda kar matan su su je su fada a cikin wannan hatsarin da ake gudu wanda zai iya kasance a shigan mutum wutar jahannama Allah ya kare mu a to ba ki ga cewa tsuntsun da ijaruwa wasu lokutan wato su eh, wannan ruwa yake duka ba a kasancewa eh, mata a yau sun tashi tsaye wajen wato neman daidaiton jinsi wanda ya kai ga wato suna maganar cewa suna iya su yi abin da maza wato ke yi ba ki ga cewa wannan ne ijawo musu wannan wanda yau idan namiji ya baki izini kika fita kika je yin wannan aiki da sauransu a e, sai namiji ya samu damar wato ginda ya miki wayannan sharuɗan cewa a tun da ike hakan ne to yanzu a kamar yadda kike bukata ki kasance daidai da ni to yanzu zai kasance ne za mu raba duk wasu yanayi na tsari na tafiyar da wato ainihi zaman auratayyanmu ba? To, anti a cikin bayanan kinaji kin taɓa ɓangaren abin da ya shafi wasu matan da suke ganin cewa su da maza ɗaya ne. a gaskiya wannan addinin musulunci ba daidai ba ne mace ma ta maso mu haɗa kanta da namiji saboda ita allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta wasu darajoji wanda ita fa tana zaune a cikin gida za a kawo mata abinci ta ci in ba ta da lafiya a kai ta asibiti in tana bukatan wani abu a kawo mata kin ga bai kamata a ce ma a matsayinka na musulmi ba kana ganin cewa kai da namiji ka faɗa da ka faɗa kuke hakan ba zai taɓa yiwuwa ba tunda ayoyin alkur'ani sun nuna mana cewa namiji su shine gaba da mu ko da bangaren gado ne saboda nauyin da yake kansa ne idan aka juya aka juya aka dawo sai ki ga duk akan nauyin ya mace ne akan tausayin da Allah yake wa ya mace ne Allah ya daura mazaje wannan da mu mata aka daura ba za mu iya ba amma abin takaici a yau mazaje da yawa sun sakarwa matansu wannan nauyi da yake kansu wanda kuma wallahi nauyin su ne Allah zai yi musu tambaya akan wannan nauyin da ba su sauke ba idan mace tana da shi taimaka mijinta ba laifi ba ne taimako yana da kyau ko da a makocinka ne ko da bare a ce mijin da kake zaune da shi idan kana da shi ka taimaka masa wannan abu mai kyau ne amma fa ba zai kankare ba zai share hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ya rubuta shi a cikin alkur'ani ba zai share wannan ba komin dukiyarki komin arzikinki nauyin mijinki ne ya ci da ke dole ne mu san wannan mazan masu san wannan komin arzikin mace dole ne namiji shi zai dauki nauyinta sai ka ka daidai abin da kake da shi idan ita a gidansu misali ko kuma tana da arzikin da za ta iya cin kaji kai kuma ba za ka iya ci ba za ka iya dan siyo dai nama rabin kilo to in ka kawo wannan daidai naka ka kawo ka sauke nauyinka idan tana so ta yi abin da take so ita ta ci mai daɗi amma kai ka kawo iya abin da Allah ya baka abin da ya kamata mazaje su fahimta kenan sai kokari su sun sauke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura musu saboda akwai ranar da Allah zai tambaya. Malam Sama'ila barka da yau. A Malam Ismaila tambaya da nake so ne maka game da ainihi maudu'i na yau wanda mun ga cewa a tsakanin matasa ma'aurata a zamantakewar su ya zamo haɗin gwiwa wanda za mu ga cewa ko da matashi yana neman aure yana tambayan wannan yarinyar shin tana da aiki a ko kuma tana da sana'a saboda sun rigaya sun yanke hukunci wa kansu wato zamantakewar haɗin gwiwa da suka saka a gaba a halin yanzu yana wato eh, abin yana da wuya sosai to amma aka yi tunanin cewa aka samu mace ta mai take da sana'a ko take da aiki ko kuma take da hanyoyin shigan kuɗi za ta iya magance wasu matsala ko kuma kawo nata gudunmawa gurin raɗaɗe nauyin wato eh, eh, rage raɗaɗin nauyin da yake ɗore akan namiji. A to yanzu kuma za mu je ga hajiya Habiba wanda ita kuma za ta saka mana za mu je mu ji me yau za ta saka mana a cikin tukunya a wannan mako. Malama Habiba ko na ce Hajiya Habiba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkato Yau me za a saka mana a cikin tukunya ne wannan makon ɗin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkato Hajiya Maimuna barkanmu da waraka Kamar da muke dai shirye mu na girki na kullu na kowane sace yau dai muna nan a darasi na dafa ganyen ero da tuwon rogo. Ganyen ero ana yawancin samun shi ta sashin arewacin kamaru ta sashin baminda to na kayan haɗin yin miyan ero ana bukatan ero ana bukatan watali ana bukatan barkono da albasa da gishiri da ɗan magi da, da, da busasshen kifi da janga da nama da manja ana bukatar manja masu so su sa tumatur wayan suna yi da tumatur ana za su iya sa ko tumatur kwaya biyu ko ko uku a ciki da kuma eh, tuwon rogo kuma ana bukatar rogo kawai shi kan shi yanzu wajen kayan wajen hada miyan ero ganyen rogo da za a eh, ero za samu a kasuwa ana sai da shi da shi a yanke a yanyanke ana yanka shi ƙanana ƙanana kamar inda ake yanka lalo haka ake yanka ganyen ero ana yanka shi ƙanana ƙanana ƙanana to za a iya samu ko na dala ɗari in an sayi ganyen ero na dala ɗari za a sayi ganyen ruwan da ake kiran shi watalip shi ma za a sayi kamar ko na dala sittin haka domin ganyen ero ya eh, ya fi ganyen ruwa yawa bon yanzu eh, da kuma albasa kamar kwaya biyu ko uku da barkono kamar na dala goma ko dala ashirin na masu cin barkono da yawa da magi ko na dala goma kannan kwaya biyar da ɗan gishiri da nama ko kilo ko rabin kilo da ganda da busasshen kifi ba yanzu abin da za a fara shi a ɗauki tukunya a wanke nama da kyau a yanyanka shi a cikin tukunya a yanka albasa a sa ɗan gishiri a ɗora wuta bashi yana tafasa yanzu in ya tafasa da kyau yanzu shi a zo a ɗauki ganyen ruwan da yake shine watalip shi ma a yanyan a wanke shi da kyau a yanyan kashi. a gyara shi akwai wa'ansu jan ciyawan da yake fita ciki ana ciccire su duka a yanyan kashi a wanke shi shi ma a saka cikin tukunyin nama da yake tafasa a cikin wuta yanzu an sa shi shi ma da yake ganyen ruwa ne zai fitar da ruwa har ruwan ya zo ya tsotse a haɗe da nama cikin tukunya yanzu in ya tsotse yanzu busasshen kifi in kifin in akwai wa'ansu busasshen kifi suna da karfi in kifin in mai karfi ne za sa shi za fara sa shi a tukunya kafin a zo a saka ganda don wani sa'in ana sai da ganda fatan saniya da a kasuwa an riga an babbaka shi an wanke an tafasa shi ana sai da shi a kasuwa to yanzu sha zo dama nama an yanyanka shi an wanke eh, fatan saniyayin a gefe an saka tasa kifi busashen kifi shi ma an wanke shi an gyara shi yanzu shi a zo a saka a cikin tukunya bayan nama da ganyen ruwa ya riga ya tafasa ya kaɓe a wuta yanzu shi a zo a zuba busasshen kifi a zuba eh, abin ganda fatan saniya da aka riga aka wanke aka yanyanka su yanzu shi a zo a albasa guda biyu na nan gefe da aka riga aka nika shi a haɗe da barkono da janga janga ma nika shi nika ina yi nawa nika nake yi mm. yanzu shi a ko a dandaka janga yanzu shi a zuba a juya a juya yanzu ganyen ero shi ma wanke shi da kyau a zo a haɗa shi duka gaba ɗaya a ciki a juya a juya yanzu shi a zo a ɗauki mai manja rabin letan manja a zuba a ciki yanzu aka zuba manja zai ko zai kauri yanzu sha ƙara ɗan ruwa kuma ɗan daidai da zai nuna eh, abin nan eh, sinadari ya shiga cikin kayan miya yanzu in ya nuna ya nuna mai ya hawo ya nuna da kyau inda akwai kuma sauran barkono ko ɗaya ko biyu a gefe za a iya jejjefa a saman in ya nuna da kyau ya nuna da kyau yanzu an ga an sa dama gishiri an sa magi an ɗanɗana in ya yi daidai sai a sauke a sa gefe yanzu ta ɓangaren tuwon rogo rogo ne irin tuwon rogo irin rogo sosai da ba yi aikin shi ba za a ɗauka a ɓare shi a yanyanka shi ana jika shi a cikin langa a ruwa ya yi kwana biyu ya jika sannan an cire shi yanzu an an wanke da kyau a ji a niƙa shi a mashin za a niƙa mashin aka niƙa mashi aka dare shi gida a ɗauki abin nan fasuwa fasuwa ake ɗauka a eh, irin tasa mai da wuji-wuji na ake tacewa da shi ana cire zare-zaren da yake a cikin rogo yanzu an tace rogo yanzu shi a sa tukunya da kaurin shi kada ya yi ruwa da yawa daidin kauri kamar dai targe yanzu a sa tukunya a ɗora wuta ana juyawa ana juyawa ana juyawa ana juyawa har yanzu ya yi ƙarfi ya zama tuwo gashi yana ba da kamshi in dai ke da kanki kika yi tuwon rogon ki yana ba da kamshi mai kyau amma ana sai da shi da ja rogo da ja a jike nikakke a kasuwa na sai da kunshi dala arba'in wani kunshi dala ashirin zo ki tuka rogon ki tuka tuwon rogon ki da kyau ki mummula shi ki sa tasa ga miya to barka mu da ɗanɗano yan uwa shi wani makon allah ya kai mu da rai da lafiya To masu sauraron mu aka ce laifin daɗi ƙarewa, mun kawo dai ƙarshen wannan shiri kun ji abin da Mala Hajiya Amina ta sanya a cikin tukunya fatan kowannen ku ya ci kuma ya sha ruwa lafiya. To sai wani mako kuma idan Allah mai kowa mai kuma ya so za mu zo muku da wani sabon tsarin shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ta masu sauraro baki ɗaya kuma anan zamu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. A madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Julie Ladies Gresham da ta haɗa mana shirin. Hawa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC sai an ji ku.